إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يجيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha bakwai ga watan alana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da sha takwas ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda da ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road a gwari nije a kaduna a wannan kaskata mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala na wannan shekara a cikin wannan masallaci mai albarka inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 186 daya mun fara bayani akan aya ta 182 sai lokaci mana halinsa a jiya saboda suka sa tafsirin wannan ayar a jerin gwanon majalisun wannan tafsiri wannan shine majalisi na goma sha tara za mu tashi a aya ta 182 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Allah maɗaukaki bayan ya yi bayani akan wasiya wanda idan mutum zai rasu aka ce ya yi wasiya in kuma ya yi wasiya ku a matsayinku na magatansa kada ku canza wani abu daga cikin wannan wasiyar canza shi zalunci ne keta ne to shi na hukuncinsa shi kuma da ya wasiyar ba a zartar ba ladan shi ya samu a wurin Allah in mai kuɗi ne misali ya ce idan ya mutu ɗaya bisa ukun dukiyarsa a ba wane da wane da wane sai magada suka ƙi ladan kyautan da ya yi cikin dukiyarsa Allah zai ba shi amma su magada su ne Allah zai turke gobe kiyama kuma kuɗin ba zai musu albarka ba zai lalace duniya ba za ta amfane su ba kuma a lahira ba za ta su ba da shi ne sai Allah maɗaukaki ya ce Ba man khafa min musin duk wanda ya ji tsoron daga shi wanda ya yi wasiyar janafan au isman kuskure ko laifi fa aslaha ya gyara bainahum ya gyara tsakaninsu a wurin wannan wasilcin ko kuma wasiyar fala isma alaihi to babu laifi a kansa da yayi sai ya gyara inna allaha ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne ne jin kai an ce kaza sun ce ba za su ba daga baya suka ji wa'azi sai suka tuba to Allah zai karbi tuban da sharadin sun ba wanda aka yi wa wasiyar wannan abin da aka yi wasiya a kansa malaman tafsiri kan wannan kabar suka kawo hadisi idan mutum ya ce ɗanuwansa uwansa ya masa wasiya saboda ya san cewa ba zai gaji komai a cikin gadinsa ba saboda yana da mata yana da yara yara da mata sukan hana ɗan uwanka kuɗe uban kuɗe ci gado tun da babu ba zai ci ba sai ce to a bashi kaza gane ku ƴaƴa ka ku ce aikin me yi to kai ma kuɗin naka ne eh mana ba ke ka tara ba baban ke tara saboda haka kai ma naka ne ba naka bane ai to ni babana ne shi kuma ɗan uwansa ne kafin ka san shi shi ya san sa to to dole ku zartar da wannan dokar saboda shi wannan ɗan uwansa ne haka suke tare ila ma ya fi shi kwanya ya fi babanka kwanya ko ba haka bane amma sai Allah ya zaɓi mahaifinka sai ya ba shi dukiya to a nan, kada ku ce a ah, to mu ka gane. ila ma shine dalilin samun arzikin babanka shi ya dinga fafutuka yana ta taimakawa babanka akan kaza akan kaza har ya miƙe ya zama mutum to shi ma a bashi wannan kada ku ce ai ba abin da yi babanmu ya sha wahala da mu kaza shi wahalar da ya sha da shi kuma ba ne sai suke kafa hujja akan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi in hadisi hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab yace ma haqqun bi'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyyatuhu maktubatun indahu haƙƙi ne akan musulmi mumini yana da wani abin da yake so yayi wasiya a kansa kada ya kwana biyu bai yi wannan wasiyar ba har mutum tana iya zuwa maka kowane lokaci a zuciyarka kai ne mawadaci ka yi tunanin tun da ka fara samun kuɗi akwai wane da wane da wane su suke ta wahala da kai sai ka fara tunani tun fa na mutu yau su wane fa ba za su samu komai ba kuma kila harkar kasuwancin nan ba ya tsaya kenan kila kuma magana na za su ce su tafi su za su rike kayan su don kila suna ganin cin kuɗin kama suke to in ka yi wannan tunanin kada ka wuce kwana biyu ba kai wannan wasiyar ba ka rubuta ka ta ajiye saboda me mutuwa za ta iya zuwa maka kowane lokaci ba alkawari kuka yi da Allah cewa za ka kai nan da shekara goma ko nan da shekara kaza ba akwai wannan alkawarin da Allah ba ko da kana da lafiya subul mutane nawa ne suna da lafiya gari ya waye sai dai a ce Allah cikin rai saboda haka ba ruwan Allah da wannan sai ka yi ƙoƙari ka yi wannan wasiyar abdullahi ɗan umar da ce ƙwala bin umar ma marrat alayya lailatun منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك babu daren da zai gilma min inda ji wannan hadisin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace illa wa indi wasiyati sai ya kasance akwai wasiya ta kusa da ni a yanzu za ka kwanta in ka sa shi a gefe ko da mutuwa ne ana gani an san kayi wani abu kaga za a duba kaga ka muke kanka kuma ladan nan za ka samu kuma idan ka shiru ka batta a zuciya ba wanda ya sani kuma ba wanda zai zartar yana daga cikin haƙƙin da ɗa wato mahaifinka yake da shi a kanka annabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko da babanka ya mutu abinda babanka ya sa a rai yana yawan yana so ne kaza to haƙƙi ne babanka yake da shi a kanka ka zartar mai bayan ya mutu ji wannan Kina so in na samu kuɗi zan yi wa wani kaza to babanka sai ya mutu kana samu wannan kuɗin ko masa ko da kowa bai yi ba kai kai da ruwa ne wanda kai kai za ka samu wannan albarkar kuma za ka ga ɗan abin da aka bata zai yi albarka kuma rayuwa ka za ta yi albarka amma an ka wa ni ban samu da yawa ba saboda haka ni ba zan yi ba kuɗi na zai lalace kuɗin ka samu sannan kuma ba zai maka albarka ba saboda wannan haƙƙi ne mahaifinka yake da shi a kanka bayan ya mutu sannan kuma ka dinga sada zumuntan mahaifinka abokansa da 'yan uwansa da kuma wa'anda aka yi zaman mutunci lokaci bayan lokaci ka dinga zuwa musu saboda suna ganin ka za su ce Allah ji kanwa ne kaga ka jawo wa mahaifinka me addu'a sa'annan in akwai wani ɗan abu na alkhairi kai masa wannan zai dinga sa yana tunawa da mahaifinka yana masa addu'a kaga ka jawo an yi wa mahaifinka addu'a barkan nan zai kai gare shi a kabarinsa zai ji alatu na lada kai ma idan ka zo ka mutu ‘ya'yanka Allah zai sauwace musu yin abin da ka yi wa mahaifinka ko sama da haka amma idan ka yi mursisi to ‘ya'yanka su ma mursisi za su yi siki yadda ba ka yi wa babanka ba kai ma Allah ba zai baka ‘ya'yan da za su kyautata maka kamar yadda ba ka yi wa mahaifinka ba kamata din tutan Allah ka shirya to sai akan wasiya akwai hadisin da ya zo a cikin bukhari da muslim abdullahi dan abbasin allah ya ƙara yadda a gare sa yake cewa لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع tunda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a sulusu wa sulusu kafir ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku na da yawa har magadanka cikin wadata ya fi a kan ka basu cikin talauci suna zuwa roƙon mutane sai ya ce da mutane za su bi ɗaya bisa hudu da ya fi ya ce lau'annan nasa rabbu mina sulusi ilar rubu'i da mutane za su koma daga ɗaya bisa uku zuwa ɗaya bisa hudu فإن رسول الله صلى sallam عليه a قال الثلث sulusu كثير saboda manzo Allah ce ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku fana da yawa wani zai iya cewa to ka ga ni ai ko ko da ka aika ga a'a ana maganan dokar da Allah ya bada shine maximum shine 1 over 3 za iya komawa 1 over 4 pending yanda shi mawadacin ko kuma mai arzikin ya ce a yi idan ya ce a bada 1 over 4 shi kenan sai a rubuta ya rubuta in ya mutu a kasa dukiyarsa guda hudu a fitar da kashi ɗaya, kashi daya nan a yi splitting ɗinsa a raba wa su wane da wane da wane da wane misali ya ambaci mutane goma kaga wannan one over four ɗin in an cika an cire one sai a ƙara splitting ɗinsa into ten, sai a ba kowa ɗaiɗai ɗai one one portion kitchen ragowan kuma kashi ukun su kuma wa da sai su raba tsakaninsu da juna shi zai samu ladan saboda ai ya taimaka wa wani ne zai samu ladan in kuma magadansa sun ki zartar da wannan dokar suka hau kan kuɗin ladan dai zai samu Allah ya gani yadda kuma ya bada umarni a kai laifin kuma yana kansu su magada su ne Allah subhanahu wa ta'ala zai turke su akan wannan shi sa Allah ce fa man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna wanda ya canza wasiyar babansa ko na abokinsa ko mata ta canza wasiyar mijinta ana samun haka miji yayi sai ka ji suna jin haushi to yanzu ya za a yi wani a bashi kaza ah, kai kudin ka ne kai ma ai ba naka bane ba kai ka wahala ba shi ya wahala saboda haka tuka shi ya wahala ko ban shi ba. shi yake da dukiyar kuma shi yake da iko yayi abin da ya ga dama da dukiyar kai ma ka je ka nema haka shi ma ba baban shi ya bar masa ba shi ma nema yayi ko to yanzu me zai sa ka zo kana tunkawo wa? ni baba na ya ban mun kaza kai ma ka nema yanda shi ma ya nema wa ya ce ma ba za ka samu ba za ka iya samun abin da ya fi na mahaifinka gane wannan saboda haka ka bi to laifin canzawan yana kan waɗanda suka yi shi sa sai Allah ce fa man khafa min musin janaban aw isman Abdullahi dan Abbas kamar yadda Imam Ibn Kathir ya ce qala ibn Abbas wa Abu aliya wa Mujahid wa Bukhab wa Rabi' bin Anas wa Siddi al-Janab al-khata wanda ake jin tsoron kuskure wa hadha yashmalu anwa'ul khata kullaha ya ƙunshi dukkan nau'i na kuskure ga baki ɗayanta bi an zada warisan bi wasifatin aw wasira shi mai gadon ya ƙara wani abu an gane wanda aka ce zai gaji wani abu a ciki an ba shi wani three, ya ƙara wani abu an ce wani three sai ce har da kaza da kaza da kaza aka ji tsoron wannan kai kayi sai ka ji tsoron Allah ka ce a'a gaskiya ba kaza yake ba kaza ne yake ni dai shedan ne abu nasara a kai na ce hadda kaza ko kuma a cikin magadan akwai kuma waɗanda suke jin haushi don wani haɗe samu na abu ko sai a ce to ai kaza ma ya ce don wannan daga cikin magadan kar su samu wani abu shi ma wani laifi ne a wurin Allah shine shine malam yace an da warisan bi wasiqatin aw wasilatin shine gado ya ƙara wani abu ko ta hanyar wani kama idza awsa bi bai'ihi shay al-fulani yace to wani abu a ba kaza na kasuwanci na abawa na kowa ne shi kuma sai ga a'a wannan ne ya kamata yi bari ya dan fara wani abu don ya samu da ɗan tsoka sai ce an ce a bashi kaza da kaza da kaza daga baya ji tsoron Allah ya gano wannan abin da ya laifi ne don duk abin da ka tsara. wanda ba shi aka ce ba da wannan tsarin da ka yi da wannan da aka tsara ma sai ya lalace gaba ki ɗaya guda ɗaya ya lalata duka sai a baka duka kuma ba zai maka amfani ba duka sai lalace kaji shi illa kenan ko a kasuwanci ne aka zo a kai wannan abin miliyan kaza sai ce a ah, haba mana yayi tsada diwa sai zai baka dubu ɗari kaza sai ce alƙur'anin Allah ni ko kaza ban ci ni kaza wallahi miliyan ɗaya da rabi na siya kuma alhali ƙarya ne abin da ya siye shi ɗari bakwai kaga yanzu ya ce ya sa tansuwan kenan ko ya ƙara to sai ya ce to gaskiya ka ce haka zan baka miliyan biyu kaga ya ƙara mai wani abu kenan ko da wancan da wannan duk ya ci haram kudin gabaci ɗaya zai lalace Maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah cire wa abin albarka za a baka kudin amma ba za ka tsinana wani abin alkhairi da shi ba shi za ka ga duk masu irin wannan harkar suna sa irin wannan ka ga daga neman mata sai ne sai lalata kawai abin da za su koma yi kenan kuɗi ba zai taɓa musu amfani ba shi ne za ka ga ya je ya samu wannan ya kama mata gida ya samu wannan ya je mata mota ya samu wannan ya yi kaza ya lalace gaba kiɗa kamar matar da wata ta ta da ke ta da mota sai suka tsaya ana ce wannan tana cewa motan mijina ya sayi mun wannan kuma tana cewa saurayi na ya siyan mu ita mata ta kira miji miji ya ce baya kusa su warware ita budurwa ta kira saurayi sai saurayi ya zo yana kicibin sai ga matan ne ga matan shi da budurwarsa ne aka samu matsala ya ce mata baya kusa ita kuma ta ce ai saurayi na ne zai zo ko ina ke zai zo ba yi minti biyar sai shi kuma ba ga wani karya kuma zai yi kaga babu maza da yawa suna yi wa matansu irin wannan da sa ta akwana ya yaudare ta Allah ta shirya da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan laifi ne ga wani hadisi na ban tsoro a akan wannan wasiya musamman 'ya'ya ku ji wannan sakon Imam Abdurrazzaq ya fitar da wannan hadisi a cikin musannaf nasa daga Abu Huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa masu canza wasiya har ta ji illa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ki da mincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa ya ce inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-khair lallai mutum zai yi aiki da ayyukan mutanen alkhairi saba'ina sana shekaransa saba'in yana aikata alkhairi fa'iza ausa idan ya yi wasiya hafazi wasiyatihi ko aka yi masa wasiya sai ya yi ita a wasiyarsa ya yi fa shekara saba'in yana aikin alkhairi amma saboda ya yi zalunci a wasiya fa yukhtamu lahu bi sharri amalihi saboda mummunan aikinsa sai a doɗe masa in ya tashi mutuwa ba zai yi mutuwa kyakkyawa ba ya fa shekara saba'in yana aikin alkhairi amma saboda wajen wasiya ya yi zalunci sai a doɗe masa sai ya yi mummunan mutuwa fa ya dukulun na shiga wuta kaga aiki guda ɗaya ya ɓata shekara nawa saba'in wa idan rajula la ya'malu bi amali ahli shar saba'ina sana za ka ga mutum yana aiki na sharri tsawon shekara saba'in fa ya ajiru fi wasiyyatihi sai ya adalci a wajen wasiyarsa ta dalilin adalcin fa yuhkamu lahu bi khairi amali sai ya samu kyakkyawan cikawa saboda ya adalci guda daya Allah ya tausaya masa ya sa ya gyaru wannan kuma ya yi zalunci guda daya zaluncin sai dalilin zaluncin sai a lalata aikin shi ne ce a yadda kulur janna dalilin wannan sai ya samu shiga aljanna ƙara abu huraira abu huraira sai ya ce ƙara'u in shi'tum in kun ga da ku karanta wannan ayar tilka hududullahi fala ta'taduha wa'annan su ne iyakoki na Allah na dokokin da Allah ya bada kada ku wuce su kenan sakon da ake so mu gane idan muka yi exceeding ɗin wa'annan dokokin da Allah ya bada shi kenan sai Allah ya bata ayyukan shi sa zaka ga wasu da yawa daga cikin magada an ba su amma karshe ne ya lalace akwai yaron da an ba su gado sakan jirgi ya yi daga nan zuwa Ingila ana fati a ciki yanzu ka aka lashe yake karatun bai yi ba dama lokacin da baban yake an yi an yi karatu a kai shi london ya dawo da dan kwikwiyo da dan jita da gashi a kai da igiya a wuyansa cen kenan ko kaman kare wando kaman yaro ya yi kashi a famfas ya zazzago ya zo yana ta whatsapp whatsapp bai yi karatu ba an tura shi can ya dawo bai yi karatu ba an dawo can bai yi karatu ba an kai shi can bai yi karatu ba to karshe ya samu kuɗi yana gani ya samu banza kenan ko shi kenan aka bashi ya fara harka yanzu ta baka lashi yake yi abokin shi ne yake da yake da taxi irin wanda drop to sai abokin ya je ya gama harkar shi sai ya ce to gashi kai kuma ka je ka dan kama to anan yake sami yake surviving duk wa'ancan abubuwan sun ne sun lalace saboda daman kaga na farko ba tarbiyya na biyu kuma bai tsaya yi abin da ya dace ba saboda duk wanda ka ga Allah ya bashi dama har mahaifinka ya biya maka kuɗi kai karatu Allah ya an gama ma komai yanzu kawai abin da rage gare ka ka jure ka yi karatun wani karatu da yake da wahala sai dai idan kai ka mai da kanka mai wahala kuma ba wanda yake da kiki sai yaron da ya mai da kansa da kiki saboda shi karatu yana shiga gwargwadon yadda Allah ya yi ka akwai wanda yana ji so ɗaya ya zauna to kaga zai zauna akwai wanda sai ya ji so biyu zai zauna kaga in yayi so biyun zai zauna ko akwai wanda a su sai ya ji so uku zai zauna to in ya karanta so uku zai zauna akwai kuma sai ya karanta so hamsin sannan zai zauna kaga idan ya karanta so talatin kaga ba zai zauna ba ko dole sai ya karanta so na so hamsin din nan yana zauna yana karanta ta so hamsin za ta zauna kuma zai bada sako to kaga sakka dare kan ka ce wallahi ni bana ganewa ƙarya ne sai dai in baka yi abin da ya dace ba wa'ansu kuma yaran dalilin da yasa Allah ke doɗe kwakwalwar da basirar saboda suna gumama wa iyayensu shi ya kawo wa babansa hawan jini shi ya sa wa mamansa hawan jini shi ya sa baban shi stroke shi ya sa mamansa stroke duk wani bifi na duniyan nan shi ya tattara ya ba babansa da mamansa abu kaza an ce ya yi kaza ya je can ya yi kaza ya rikita baban ya rikita maman to kada ka rikita su kai kuma ya zai Allah ya kyale ka haka dole ka sha wahala in ya je makaranta ba zai gane ba in an biya ba ko da an biya ba zai yi ba saboda yana ganin ma ɓata kuɗi ne me dalili saboda yana ganin ai kai akwai yaran da ma cutan iyayen suke yi sai su ce ayan ce a kawo kaza kana nan kai ma yaron ka zai ma mu je zuwa kai ma kana girma yaron ka zai ce baba an ce mu kawo kaza abin da kai wa baban ka haka kai ma za a yi maka shi yasa kana da iko yanzu ka tuba tun kafin ya mutu shine gatanka shi kuma uba in kana so ka ya wanzu ko da bayan da rai ka kiyayewa ƴaƴanka dukiyarka ba zai lalace maka zama mutumin kirki lokacin da kake da rai wannan shine ka'ida wa kana abuhuma salihan idan mutum mutumin kirki ne to Allah yakan wanzar da dukiyarsa ya ci gaba da tafiya lami lafiya kuma daman ya same su ta halal amma in ba mutumin kirki bane duk yanda ka yi ka tara musu zai lalace dukiyar zai lalace kuma ba abin da za su tsina na sa'annan kuma kana nan an turke ka matarka kuma kana nan za ta canza mana karatu a mata wata ta kawo misali yake cewa akwai wani mutumi abokinsa ne ya rasu kuma abokin mai kudin bala'i ne amma shi ma kansa yana da kudi sosai wata sun dade ba su ziyarci gidan ba sai wata rana sai suka ce bari su kai wa abokin ziyara gidan abokin ziyara ita kuma ta riga ta yi wani aure kuma a gidan da abokin ya gina ko nan ta ce za ta zauna shi mijin nan yake zuwa sai mijinta wanda ya aure ta sabon mijin kenan sai ya ji kana magana sai yake cewa ke kuma da suwa tana faɗa sai ta ce abokan mijina ne wanda ya rasu suka kawo min ziyara sai ya buɗa baki shi sabon mijin sai ya ce ba na ce duk wanda zai zo gidana ba a sanar da ni wannan abin sai ya sa wa shi ɗaya abokin nasiha sai ya shiga kwakwalwarsa sai ga gidan ba abokinsa ne kuma ana faɗa me yasa za a shigo a tare da izininsa kuma gaskiya ne aiko shi kenan hakan ita matan sai ta ce sai ya ɗauke wuta ɗuk da ya shiga mota ya kasa magana sai fara lissafi yanzu shi ma fa idan ya mutu haka ba za a mai ba kenan ba. Allah ya masa gamdakatar sai ya fara kuma sai gina makarantu sai ya fara gina makaranta na boko wanda ake karantar da boko da addini ya gina na islamiyya ya gina asibiti ya shiga kawai ya fara gina foundation kaza kaza marayu da sauransu saboda ya gane cewa shi fa yanzu idan ya mutu nothing for him shi bari yayi wa kansa kiyamun laili tun kafin me tun kafin ya mutu kaga wannan Allah ya sa abin da ya faru tsakanin matar abokinsa ya zama masa izina ko wani kuma yana ganin ba haka bane shi sa Ali bin Zaid bin al-Abidin yayi wata magana ne tsada sai ce wastabdalat zawjati ba'lan laha badali idan mutum ya mutu matata tana canza miji makwafana wa hakkamatu ala al-amwali ta sakani ta maida dukiyata da gidana ta bashi wa sayyarat waladi abdan yakhdumahu sai ta maida ɗana bawansa ya masa hidima kai. zo babanka yana kiran zai aike ka ko ba ka wani ɗauki moto ka je ka hatta mai fada ko kuma in ya ɗan samu ni kuɗi sai ka zace je ka bashi je ka bashi sai ce wa sara wiziri ala zahari ta askalani ni kuma ta ya danne ni a kabari ina amsa kwairi a gaban Allah ya na samu kuɗin ya na kashe su su kuma ne halak wa sara mali illan lahum bila samani dukiyata sai suka zama musu halak malak duk abin da ka tara su halal ne amma da haramun ka tara su a wajen su halal ne yanzu kai ne za ka yi bayani a wurin Allah ya aka ka tara wannan dukiya to kaga wannan shine abin da wato yake firgitarwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi hukunci a kai shi sa sai ce inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai in ka yi haka ka gane ka yi kuskure ka gyara to Allah ya karbi wannan gyaran shine ka maidawa shi wanda aka ce a bashi a bashi wanda aka ce kai ka za a masa shi kenan ne kuɗi da ka a wurin Allah aka bi wannan kuɗin da kuka narka kuka yi amfani da shi da nakun da wancan sai lalace don wancan din zai sa nakun ya lalace saboda kun yi zalunci da keta a ciki kaman kudin ai ba naku bane na ku ne amma dalilin ya mutu ya zama abin gado gare ka ya zama halak malak to sai ka cakuɗa haramun da halaliyarka haramun din nan guda ɗaya ko da daidai da kwayar zarra ne sai ka lalata wannan halal din gaba cikinta ka ji shi illar abin da yake faruwa kenan Allah ka shirya da mu sai Allah subhanahu wa ta'ala yanzu an gama wannan faifan za a shiga wani sabon faifai sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumus siyamu Allah ce an wajabta azumi a kanku kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka shuɗe gabaninku kiristoci da yahudawa don ku samu takawa azumi yana gadar da takawa shi sa zaka ga ana cewa ranar farko na azumi in kai kuskure ka aka kira sallah ka kai minti biyar a masallacin angonku baka zo ba to sai da kai sallah waje ina masallatan suke da an je neman kuɗi amma ne Idan ya fara yi sai ka zama mutum ya ɗauki tafsi ya ɗauki ƙur'ani ya sa ya san kaɓo ƙur'aninsa shekaran da ɗaya bai ƙara waiwayen ta ba sai azumi ya zo sai ka ya sa a kafa da ina za ta? zan je waje ka za ina ba ka zan je waje ka za ina ka ba ana ba ba yana ya rike counter kawai wani ma ba da tafiyin yake ba kawai dan je ka je bawan Allah sai ka je na ka yawa ya zama bawan Allah shi ba. <laughs> azumi ya zo kenan ne Allah ce la'allakum tattakun azumi yana gada da takawa yana sa mutum ya samu tsoron Allah wanda kowa an su ababen da inda ba don watan azumi ba wallahi ba za ka yi ba an gane ana ganin zai jigayi mu je kawai amma tun da azumi ya zo sai ka gama sha Allah yana ayyuka na alkhairi wani baya sadaka wani baya taimako amma idan azumi ya zo sai ka yana kokari ya ce zai yi kaza zai yi kaza saboda yana so ya samu ladan saboda shekanan da ke hargitsa wa mutum tunani a kore su ranar da aka ce yau ɗaya ne ga watan ramalana cikin dare da aka ga wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suffidati shayatin duk shedanin da suke rikita mu ya daure su wa maradatul jan dukkan gararrun aljanu da za su hana ka yin ibadan da ya dace sai a daure su wa futihat abwabul janna aw aljinan sai a bude kofofin aljanna guda takwas wa gullikat abwabun niran kofofin wuta guda bakwai sai a rufe fa yunadi munadin mai shelantawa daga Allah sai ya shelanta mala'ika ya baghi alkhair aqbil kai mai san alkhairi zo zo zo zo zo zo zo wata alkhairi ne wa ya baghi shar. kai kuma ne san sharri aqsir kai kuma takaita walillahi utaqa min an-nar wa dhalika fi kulli layla daga wannan daren Allah zai fara yanta bayinsa daga wuta a results ɗinsu a wurin Allah da za su mutu an jihar kamani amma saboda wasan da za su dinga yi duk dare Allah zai dinga counseling ɗinsu an cire shi daga wuta an mai da shi aljanna wani ɗan wuta ne ta amma yanzu kuma zai mutu yau insha Allah aljanna wani ma kaza ɗan wuta ne amma saboda aiki kaza da kaza da yayi an cire fayil ɗinsa daga ɗan wuta an sa sunansa daga cikin ƴan aljanna Kisa wannan a cikin wannan watan ake yi sai ranar ƙarshe sannan a kulle kofofin aljannan shine sai a rufe su wannan kofofin wuta su ma ne ya buɗe su shi sa kuma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma Allah na saukar da mala'iku wannan kullun ne idan suka sauko su biyu ne na farko zai nuna cewa Allahumma a'ti munfiqan alafa ya Allah mai ciyar da dukiyarsa ka dinda rubanya dukiyarsa ya dinda haɓaka yana ƙaruwa yana ƙaruwa shi kuma na biyu sai ce Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah mai kankamo wanda ya rike sa ya zama ramun kura sai ƴaƴanta baya wa bayin Allah da dukiyarsa Allah ka lalata dukiyar kullum hujjarin Allah idan ya waye wa'annan mala'ikun addu'an da Allah ya saukar da su doron kasa suke yi kenan gare na yi za su koma sama gari na wayewa za su sauko haka za su yi ta har sai yamma dare na yi za su koma Dare na wayewa haka za kullum aikin su kenan shine aikin da Allah ya daura musu na matsayin duty to azumi yana gadar da takawa to azumi fa ba wai shi kenan ka daina ci ka daina sha ka daina jima'in shine kadai azumi ba idan ka yayi azumi ka daina kallon me siri wanda akwai wasu zaka ga sun ajiye siris a watan ramadana wai kada azumi ya wahalar da shi yana kallon wannan yana fita zai shiga wannan to series ai kare da ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man lam yada qawl zur wal amala bihi laysa lillahi ada min an yada ta'amahu wa sharaba yace duk mutumin da bai bar aiki da ƙarya ba ko yin ƙarya Allah baya buƙatar rashin cin abincinsa da rashin shan ruwansa kaga yayi azumin jemagi kenan ko azumin ya zama kwandam ba yi da amfani a wurin Allah saboda ya fata lokacinsa yana ta kalle-kalle makamancin haka saboda haka azumi ana so gabanka su ma su yi azumi ƙur'ani baka iya karatun ƙur'ani ba kana matashi amma lallai ka cika sabalutu. saboda a ah, yanzu da jarida za ka iya karanta ta to me amfanin ka Allah ya lice ka ne da musulunci jaridar da ka iya karantawa ai abun duniya ne zai kuma a duniya ka same ta kuma dole ka barta a duniya shi kuma wannan a duniya ka same shi kuma da shi za ka tafi lahira kaga ko shi ka fi bukata ko to sai ka ce a ah, to yanzu ai it's not too late sai ka koma makaranta ka koyi hada baki kana koya ko a haka ka mutu kana da uzuri a wurin Allah amma in ka zauna ka ce ba wani kawai an riga an girma kawai a ci gaba da harka to za ka gane kuranka a gaban Allah saboda kana musulmi a ce baka iya karatun Qur'ani ba to ne amfanin ka duniya in an zo sallah ka ce ba ba akwai wani masallaci anan nan wanda fijo ne ko jet ne ko ba abin da gayu ke yi kenan ba na zo wucewa sai na ga wasu suna magana ina cewa kai baba ana fa a masallacin nan sai wani ya ce mun kai nan kasan yana cewa nan kasan ni kuma na zo wucewa sai hannun sai da cikin jina yana kallo na ya mala kaga ne yana gaya wa abokinsa ya je masallacin da ake kotar kurciya har ba yawa Ah, wallahi sai zunubi ba lada ba ce wallahi zunubi ne ba wani lada sai zunubi wai ba yan eh, baki ba yawa sai lada a sai zunubi ko ta kurciya to akwai fa mutumin da wato duk mutumin da Allah yake nufin shi da ishara sai ya kawo mutum ya mai ishara wallahi sallah yayi ko ta kurci akwai wani mahaukaci a gefe yana kallon sa mahaukacin ya kwashe da dariya yana fitowa ce he eh, eh. ce ce ko ni da nake mahaukaci ba zan karɓi sallan nan ba ka fi sako ko shi da yake mahaukaci ba zai karɓi sallan nan ba to ina gawa ga ai ishara ce Allah ya masa ko kawai sai ya kalle shi ya ce haukanka ne motsa ya tsara gaba kaga ai ya kamata a ce ya dawo cikin hayyacinsa don girman Allah mu yi wa kanmu adalci duk abin da aka ce sharp sharp ne ai ta san ba kyau bane ko amma duk abin da aka ɗauke shi a hankali har aka kai ga gaci ka san cewa abin nan akwai kyau to me yasa ba za ka hakura kai wannan ba a'a hayar ka duba in an dade a sallan tarawih awa daya minti ashirin awa daya da minti ashirin a cikin 24 hours awa daya da minti ashirin ka kasa ba Allah amma ne za ka je ka kalli fim idan ana idan kalla ne za ka je ka kalla 90 minutes Kada ya ɗara awa ɗaya ko kuma za ka kalla har ka gama cewa a ƙara extra time har ka zo a ƙara injury time ko a zo a yi sannan a zo a yi penalty duk wannan ba ka ganin ɓata lokaci ne amma awa ɗaya da za ka yi a gaban Allah tana neman aljanna shi kiran kai asara man Allah ce man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allahu akbar yace duk mutumin da ya azumin watan ramalana yana ne imani da Allah cewa Allah ne yace ayi yana kwadayin ladan da ake samu a cikin ta manzo Allah ce duk laifin da yi wa Allah tsakaninka da Allah Allah ya gafarta maka sai ce man kama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayi wani sallan tarawih kaza wani ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kada isha'i iko, sai ka ja ce baba ta jiya kawai shi nayi wajibi saboda haka shi wancan ba ruwan shi da shi to manzo Allah ce wanda ya sallan tarawih har liman ya karkare tare da shi kullum yana mai imani da Allah yana kwaɗayin samun ladan duk laifin da ka yi wa Allah tsakanin ka Allah Allah ya yafe ma wannan ba bonus bane bonus ne fa Allah ya ba mu saboda Allah yana so ka shiga aljanna amma wai kana ganin kashin ka tsaya a yi sallar tarawih da kai kana ganin mata lokaci ne kaga waye asara shi wanda ya haka Allah ka shirar da mu to shi sa Allah ce la'allakum tattakun dan ku samu takawa kaga in mutum ne wannan zai samu takawa ko ba zai samu ba zai samu kafin wannan shi sa sai Allah ce ayyaman ma'adudatin kwanaki ne kididdigaggu talatin ko ashirin da tara ko sun wuce abu talatin da ɗaya ko dai talatin ko ashirin da tara kwanaki ne kididdigaggu gare ka da za ka yi azumin akan ba banza mutum ya yi ko ya na kan shi cin abinci ya na kan shi sha akan banza to balle abin da zai ƙara alaƙa da ubangiji to barin gaya masu sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama yawman fi sabilillah duk mutumin da ya azumi guda ɗaya don Allah ja'ala Allah bainahu wa bainan nari khandakan kama baina sama'i wal ard Allah zai sa wani rami dich balalo katar rami tsakaninka da wuta kamar nisa kuma da ƙasa zai shekara dubu hamsin azumi ɗaya kawai da kai don Allah azumi ɗaya wata ruwaya yace illa ba'ada Allah wajhahu minan nari 70 Khalifa. Allah zai sanya tazara tsakaninka da wuta na tsawon shekara 70 kai azumi guda ɗaya don Allah kaga ashe azumi yana kusantar da kai zuwa ina zuwa ga aljanna shi yasa manzo Allah ce lis farhatani yafrahuhuma mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun da afara yafrahu bi ifri farin ciki na farko shi ne, ladan na cewa Allahu akbar Allahu akbar in ya sa dabino sai ka ja ce ah. a ji daɗi ko saboda ya yi buɗe baki sai ce farhatun iza ya rabba ya farahu bi sauni farin ciki na biyu duk girman ayyuka babu aikin Allah bai faɗi ladansa ba amma ban da azumi kan girman azumi Allah ya ce sai ka zo ga ka gani ubangiji zan kamfato zan fato zan fato Allah ka san adadin sai ya yaba maka a matsayin shi ne ladanka kila dalilin shiganka aljanna shi sa Allah bai faɗi iya ladan da baka samu a azumi ba saboda girman sa to amma ne ce kai in ne ya wuce wajibi ko wajibin dan dai wajibi ne wallahi kai ba zan yi bane me amfanin ka kaga ya kamata a ce ka tarbiyyatar da kansa a kai. Shi ne sai Allah ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku a halin tafiya sai ya ajiye azumin saboda yana tafiya sai ya ajiye azumi ko kuma dalilin yi da lafiya aka ce ya ajja azumi to sai ya ajja azumi fa iddatun min ayyamin ukhra ya kida ya wa'ansu kwanakin da ba cikin watan ramalana bai rama su aka da lafiya sai ka je asibiti aka ce malaria ne aka ja ka da hukunci jan jini hukuncin jan jini ba a ɓata azumi shi ke na azumin kananan aka ce to za a maka allura na malaria alluran ba na glucose bane in aka maka allura azumin ka nan ko da ka ji ɗanɗanan sa a makoshinka azumin ka nan amma aka ce za maka ƙara ruwa condemn azumin ka ya lalace aka ce za maka ƙarin jini condemn azumin ka ya lalace saboda jini yana yana aikin abinci ne a jikin mutum ko an fahimci wannan amma aka ce kawai allura za a yi maka za a yi ta shi kenan lafiya lau sai ka ci gaba da azumin ka ba azumin da zai kwantar da kai ba a'a sai kuma ya kasance ga kana azumi amma ga rashin lafiya ya kama ka mai tsanani kada ka ce kai fawa sai ka kai azumin nan dan karshen ka za a yi haihuwar ne guzuma ko kana kwance ya zama na maimakon kwana biyu kwana uku za a yi tiritin ɗinka sai ka koma sati biyu sati uku a kwance kaga an samu matsala ko Allah ka shi kudin to shine sai Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu idiyatun ta'amu miskin wanda suke iya yin azumin amma suna shan wahala to su yi tadbikai da ma'ana su ciyar da miskini wa man tatawwa khairan fa huwa khairun la wanda ya kwadaitar da kansa yayi azumin to shine ya fi alkhairi gari sa wa an tasumu khairul lakum amma yin azumin shi ya fi alkhairi in kuntum ta'lamun in kun kasance masu sani akwai maganan malaman fikiyu masu ɗumbin yawa a ƙarƙashin wannan aya da ya kamata mu warware shi kafin mu bi aya ta gaba idan Allah ya raya mu gobe sai mu ɗaura a kansa da bayanan da malaman fikiyu suka fitar da shi kan hukunce hukunce masu ɗumbin yawa dan amfani tun da dama muna cikin watanni ko insha Allah za mu amsa tambayoyi sai mu tsaya a kai wa alaikum wa rahmatullahi yawan da zai ce ma da mara shi da ya isa da wanki motar. kuma lokacin sallah ya karatu kuma yake zai shiga bayan gidan da sallah to wanne zan fara yaya zan yi sai ka fara wanke motar idan aka kira sallah aka fara aka tada sallan sai ka tsaya inda ka tsaya sai ka je kai sallah idan ka dawo daga sallan sai ka daura daga inda ka tsaya shi kan ka je tsuntsu biyu da dutse daya an gane ka saba dokar mahaifinka ba kuma ba ka saba dokar Allah ba an gane na'am wani shi assalamu alaikum malam dan Allah ka sani kakana cikin addu'a ya rasu kwanakin baya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa da dukkan ɗan uwa musulmi da suka riga mu ruwan gidan gaskiya Allah ya sa aljanna ta zama makoman su dan ne kuma idan ne tafiya da ne kuma kwana 20 shin zan yi alƙawari ne ko zan asalin kwana uku ba ne ne so da ba shi da kwana ashirin din da za ka yi za ka yi kasurun ka babu laifi saboda sunna cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana tafiya ka yi kasuru hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim manzon Allah ya yi tafiya ya yi kwana ashirin da kuma kasuru ne hadisi kuma ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sati uku ah, kwana goma sha bakwai ya yi kasuru hadisin ma ƙarshe hadisin Anas dan Malik inda bukari da muslim suka rawaito manzo Allah yayi tafiya yayi kwana goma shine hajjatul wada kwana goma yayi a cikin hajjin ban kwana kuma kasuru yayi gane sannan gashi na an kama hadisi sun yi tafiya sun yi wata shida kuma kasuru suka yi akwai wanda aka samu sun yi shekara biyu a halin tafiyar su kuma suna kasaru in sun zo cikin mutane su cika sallah in su kai ne su kasaru saboda haka shi kasaru in dai sunan ka matafiyi ba yi da iyaka za ka yi kasarun ka sai dai in ka shigo cikin mutane ka ce ba za ka yi sallah ba wai za ka je kai kasur a kai sallar ka idan sai ka wuce amma in kai kadai ne sai kai kasurun ka Allah ya samu dace Allah ya kama mana lafiya amin da kai ma malam ana yi wa zinani wanda ake da rago a zakka ana masa zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana masa zakka duk wanda yake so a masa sarka da sarkan wutan jahannama to shine kada ya fitarwa da zinari zakka dole shi ma ana fitar masa da zakka wannan mun amsa tambayar nan a baya wanda ke da kutankwacin wannan sai ka nemi karatunmu na baya kusan kwana biyar da suka wuce ko na wannan su ne assalamu alaikum malam wane ne miskini duk mutumin da ba yi da kudin zakka miskini ne don mutumin da bayi da kuɗin da zai iya fitar da zakka miskini ne shi kenan mu je gaba yake malam ya dace mace da za su haɗu da isa a kofi ba tare da duk kuma ga iyalansu ba a gidan sun yi. Keto eh a nan ka nemi izinin iyalanka saboda kada ka shiga haƙƙinsu kuma ku fahimtar da juna me dalilin da yasa za ku yi hakan idan kuna so ne ku yi dan dankon soyayya me zai sa ba za ku sashi a haka ba sai ku ce to yau za mu je gidan wani a je a buɗe baki gobe sai mu je gidan wani kaga kowa rotation kenan ko kuma za su ji daɗi ayoyin abokai sun zo to hakan ya fi ku ce ku yi a office eh Allah ya kara mana lafiya amin tambaya ta yi ina da ɗan uwa wanda nake gaba ɗaya amma ba a gaskiya ba ta ganin na da ɗan uwa Sai ya halatta shi kyautata musu wajibi ne ka halatta ba wajibi ne ka kyautata musu ko da su ba sa kyautata maka saboda Allah ya taura haƙƙin kowanne a kansa cewa kai ka sauke naka in shi bai sauke ba kuma kai ka kubuta a gaban Allah shi ne Allah zai turke ko su Allah zai turke akan wannan hakkin amma dan ba su ganka a matsayin dan uwansu ba kai ka dinga daukar su a matsayin dan uwanka ka sauke nauyin da Allah ya daura maka kaga in ka mutu baya cikin tambayar da Allah zai maka amma su Allah zai turke su akai wannan kuma assalamu alaikum mutumin da ya wani ya rasu a mutum da ya rike wani sai bayan sati biyu Allah ya wa nan da ya rike da rasuwa shin kafarar azumin fara da ya kama shi ya an gaya maka a ka sani ai ka sani kai ka ba dalilin bige shi din bane ya kawo mutuwa ya hau kanka ai eh wannan mutumin da ya rike mutane biyar da biyu suka rasu ne mutum akwai cikin malamai a kai cewa za ka yi wa kowane rai na ta kafara da ana yi da ba ku zauna lafiya ba da mutane suna bin dokar ai za a zauna lafiya ko a sha wuya da kyar ka ga gobe ai zai kiyaye kuma ba zai tafiya ganganci ba haka ba yaushe mutum zai hau kan titi ya ce yana tafiya 220 220 yana tafiya cikin mota eh ka san ai kawai ya kai kansa mutuwa ne ai to insha Allah waɗanda ba su ji tambayoyinsu an amsa ba su yi hakuri lokaci ne baya isa da ya sa har an zo kan tambayan amma in Allah ya da kafin ji mu karkare za ka ji tambayanka kuma za a amsa insha Allah shi sa ana duk tambayoyin ne a hankali ba wai dan an cire maka tambaya bane Allah ya mu dace muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana abin da muka karanta daidai da kuma da kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana zunubanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana wannan ibada da muke yi na azumi ya sa mana daga cikin kantattun bayansa yadda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa musu tausayin mu a zukatansu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira su kuma Allah ya bamu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba yan mu da suka fada cikin hannun Waɗannan mayagun mutane muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su su kuma waɗanda za su shiri a cikin su Allah ya shiryar da su wanda kuma Allah ya kaddara kaddaran kansu ba za su shiri ba da Allah ka gwara kansu ka hada kansu da su junansu su kashe kansu da kansu ba tare da jami'anmu sun sha wahalar annatar da bullet ɗinsu ba. Ɗan kwanmu wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. wa'anda kuma ba su da abin da za su ci ɗawainiyan kansu na asibiti Allah ya kawo musu tallafi ya kawo bayan Allah da za su agaza musu yan uwanmu akwai malam ishaq yunus dr ishaq yunus yi da lafiya yana kwanci a asibiti muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya ya sa ya zama kafara a gare ka ya ƙara masa ƙoshin lafiya ya dawo cikin iyalansa ya ci gaba da wannan ibada da kuma a karatu dan an ce yana cikin karatu ne ya haɗi muna fatan Allah ya bashi lafiya yana kwanci a asibiti garkuwa yana asibitin garkuwa ake an ce za a kai shi Abuja an jima Allah ya bashi lafiya kuma ya saka fara ne in hizban mu da suke fafutukan kiyaye dukiyar mutane da suke zuwa wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba musu a matsayin ibada ya saka musu da aljanna shi kuma wanda ya gina wannan masallaci ya bada shi wakafi ga al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gina masa shi ma katafaren estate a aljanna ya musanya masa da mafi alkhairin abin da ya kashe a cikin dukiyarsa sannan ya albarkaci zuriyarsa mu ma ya gina mana katafaren estate a cikin aljanna duka roƙon Allah ya bamu kuɗin da ya ninka nashi ninkin ba ninkin mu yi aikin da ya yi sama da abin da ya yi kuma idan muka yi Allah ya karɓa mana da mu da shi gabaki ɗaya da. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi